واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمة أشكن سورة النمل jiya mun kwana ƙarshen aya ta saba'in da biyar daga fadin Allah maɗaukacin sarki wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun Allah ya san abin da kirazan mutane suke boye da shi kuma Allah ya san abin da mutane suke bayyanarwa wa ma min ga'ibatin fis sama'i wal ardi kuma babu wani boyayyen abu a sama ko a ƙasa illa fi kitabin mubin sai Allah ya rubuta wannan abin a lauhul mahfuz wannan yana nuna cewa dukkan sha'anin da bayi suke ciki a rayuwa Allah yana kallon su Allah yana da ilimi akan abin da mutane suke aikatawa kuma duk abin da mutum ya faɗa ko ya aikata akwai waɗanda aka wakilta su kwafi wannan abin da ya faɗa ko kuma su kwafi abin da ya rubuta ɗin waɗannan ayoyi abin da suke karanta da bayi shine bayi su yi kokari su kiyaye su ji tsoron Allah a duk halin da suke ciki domin ana kiyaye dukkan abin da suke Allah ya sa mu dace to za mu tashi a farkon aya ta 76 Allah ya mana jagoranci Mr. Allah ya ce

إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين الله يسي إن هذا القرآن الله يسي للي ونن القرآن ديكي هنمو ya kusu ala bani isra'ila aksara alladhi hum fihi yaktalifun yana kissanta wa banu isra'il yana labarta ma banu isra'ila mafi yawan abin da suka yi sabani a kansa jama'a mun fahimta Allah ya saukar da wahayi wa annabawa da manzanni kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani manzo guda daya daga cikin manzannin Allah face a cikin wahayin da Allah ya saukar zuwa gare shi akwai bayani akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bayani akan alqur'ani da Allah ya saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka ba su littafi daga cikin yahudu da nasara bayan bayyanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka jirkita waɗansu abubuwa a cikin littattafansu sifofi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka boye waɗansu ababa da suke bayyanar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka suka boye to Allah kuma sai ya haɗa saɓani a tsakaninsu jama'a mun fahimta domin ba a taɓa daidaituwa kan in Allah da gaskiya ba face waɗanda suka ware suka haɗa kansu Allah ya samar musu da wani aiki su ma da za su yi a tsakaninsu jama'a muna fahimta ba a taɓa warewa aka haɗa kai a cikin gaskiya kuma Allah ya bar wannan tawagar ta zauna lafiya ba Allah ya haka lokacin da suka rike ta akan gaskiya akan bin gaskiya akan karɓin gaskiya gaskiya akan gaskiya to Allah sai ya sa albarka a cikin tafiyar ku abin da ake ji a zuci na gilli fatin rai fushi da wani abu da ɗan uwa zai ma ɗan uwa Allah sai dinga tafiyar da wannan abin saboda soyayyar musulunci amma duk lokacin da kuka je kuka haɗu akan wata tafiya wadda ta kunshi kin gaskiya ko ba da gaskiya to kuma Allah ba zai bar ku zauna lafiya ba waɗannan sai suka fara jifan waɗancan da bakakin maganganu waɗancan sai suka fara jifan waɗancan da bakakin maganganu wa qalatil yahudu laysa fil nasara ana shay'in wa qalatil nasara laysa fil yahudu ana shay'in Allah ya ce wa yahudu laysa fil nasara ana shay'in yahudawa suka ce nasara aikin banza suke idan sun mutu fushin Allah ne zai same wa qalatin nasara su nasara suka ce laysatil yahudu ala shay suma ma yahudawa ba abin da suke kai da barna ba abin da suke kai da halaka waɗannan sai suka fara martani ma waɗannan waɗannan sai suka fara martani ma waɗannan jama'a mun fahimta Allah yake inna al alqur'ana lallai wannan alqur'ani da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kussu ala bani isra'il yana kissanta ma banu isra'ila hatta allabihum fihi yaktalibun mafi yawan abin da suka yi sabani akan shi yanzu ba gashi a Qur'ani mun karanta Yahudawa suna cewa nasara aikin banza suke yi ba gashi kuma mun karanta a cikin Al-Qur'ani nasara ma suna cewa Yahudu aikin banza suke yi ba Allah ce to wannan Al-Qur'ani ya zo ya labarta wa banu Isra'ila mafi yawan abin da suka yi sabani akai wa innahu Allah ce shi wannan Al-Qur'ani lahudan wa rahmatul lil mu'minin shiriya ne kuma jin kai ne ga dukkan mu'mini wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin Allah ya ce alqur'ani shari'a ne alkur'ani rahama ne ga dukkan muminan da jama'a mun fahimta mun karanta a tafsirin mu na baya jin ya Allah Allah ya saukar wa kai tun Allah ke saukar da wani abu da ake ce mishi tausayi babu abinda Allah ya taba saukar wa bayi na jin kai kamar alƙur'ani da Allah ya sauka. Allah yana saukar da ruwan sama, yana saukar da ruwan sama ne don tausayin bayi, domin a samar ma bayi mafita a rayuwa. Su samu abinci, su samu ruwan da za su sha, jin kan da Allah ya saukar wa bayi na ruwa, alkhairinsa da kai alƙur'ani da Allah ya saukar musu ba. shi ke tsira da tsirrai Allah shi ke ba da numfashi Allah shi ke ba da lafiya lafiyar da Allah ya ba wa mutum amfanin ta ga jikinsa wallahi bai kai amfanin alkur'ani abu mutum ba jama'a mun fahimta wannan alkur'ani jama'a wallahi tausayin bayi Allah ya ji jin na bayi Allah ya ji sai ya saukar da alkur'ani Allah ya ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab Allah ya ce ba ka taba tsammani ba ba ka taba ji a zuciyarka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a saukar maka da wannan littafi Allah ya ce ba ka taba tsammani ba kamar wani ne ya tambayi Allah ya ce Allah to don me ka sauko da littafin Allah ya ce illa rahmatun min rabbika Allah ya ce tausayi na kawai ya sa na saukar muku da shi wani yana ganin kamar addini takuri ne wani yana ganin kamar addini ta kuɗi ne Allah ya ce manzan Allah wa ma kunta tarju in yulqa ilayka kitab, Allah ya ce baka taɓa fata ba baka taɓa tsammanin za a saukar maka da wannan littafin alkur'ani ba Allah ya ce illa rahmatun min rabbika Allah ya ce dalilin da yasa na saukar jin kai ne kawai na ubangiji tausayi ne na Allah akan bayi ya saukar musu da alkur'ani wani ku ce ar-rahman Allah ya ce Ar-Rahman Allah mai rahama Allah mai jin kai Allah mai tausayi kamar wani ne ya ce Allah wai ne ya tausayin kan sai ce Allah mal Qur'ana sanar da ku alqur'ani ne Allah ce ba na koya muku alkur'ani ba Allah ce to wani tausayi ne ban muku ba wani jinkin ku ne ban yi ba insha Allah an sanar da ku alkur'ani wannan alkur'ani ne shine hablullahi a duniya da lahira duk wanda ya rike shi kan manzon Allah ya ce wallahi ba zai sukuce ba duk wanda ya rike alqur'ani duk wanda ya rike sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake wallahi manzon Allah ce wallahi ba zai sukuce ba ba zai fadi ta baya baya daga inda ka rike shi tiryan tiryan har cikin rahamar Allah da izinin Allah babu abin da ke alqur'ani mutane ne suke ganin kamar wahala ne mutane ne suke ganin kamar wani kunci ne ko damuwa ne kuma shi ne kaɗai mafita rayuwarsu Allah ya ce wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin shi alqur'ani Allah ya ce shiriya ne kuma rahama ce Allah ya ce ga dukkan mu'minai inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmihi lalle ubangijinka zai yi hukunci a tsakanin su da hukunci irin nashi na adalci wa huwal azizul alim lalle Allah mabuwayi ne Allah mai ilimi sun saba waɗannan sun ɗau wannan tafarki waɗannan sun ɗau wannan tafarki duk hanyar da za su bi su gaskiya sai da suka kirkiro ta da kansu Allah ya ce wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baqiyan bainahum ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه ولذلك صد فدع صدق كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله Allah ya ce wa mata farraku kansu berar abu sun watse gabarin alkur'ani gabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba Allah ya ce illa min ba'di ma ja'a ma ja'ahumul ilmu bagiyan bainahum sai bayan da ilimi ya zo musu kwalolo suka fahimta annabi Muhammad manzon Allah ne wannan alkur'ani shine Allah ya saukar da shi manzon Allah Allah ya ce bagiyan bainahum ai hasadan bainahum Allah ya ce saboda hasada abin da ya sa suka isu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fasida ce kafin bayyanar manzan Allah suna ɗoki suna marmari suna sha'awar a ya bayyana don suna tsammani a cikinsu zai bayyana da ya bayyana a wani gefen da ba cikinsu ba Allah ya kai hafada sai ka ɗauke su walau walaula kalimatun sabit min rabbik ila ajalin musamman Allah yace ga duk wata kalma da Allah ya alkawarta ta zuwa ga wani lokaci da ba cewa Allah ya yanke ranar kiyama nan ne za a yi hukunci ma kowa la qudiya bainakum Allah ce wallahi da Allah ya hukunci tsakaninsu amma sai Allah ya ce wa innal ladina urisul ba min ba'dihim waɗanda suka gaji wannan littafin a bayan mutuwan waɗanda suka jirkita su waɗanda suka zama mabiya a baya yau aka ce littafin a taura da linjila yana hannunsu Allah ya ce lafi shakkin minhum suna da kokonto a kan rikicin da ke cikin littafin kokonto mai zurfi in ji Allah duk wanda aka gan shi da bible a hannunsu bai gane bible din ba inda za a mishi tambaya akai wallahi bai sai ba da amsa ba ayoyin da suke ciki wallahi bai sai kare su ba Gama mun ginta Allah ya ce wa innal ladina urisul kitaba min ba'dihim wadanda suka aka gagar ma wa innal litatafai bayan mutuwan iyayensu kakanninsu lafi shakkin min humrin suna da kokonto mai tsanani a kan wallahi daurewa ne kawai da dagewa ake bi amma akwai ayoyi da yawa da zaka ce kai bayani wallahi shi kansa ba zai iya bayani ba ba mun fahimta kudu da arewa an jirkita littattafan wannan ya ayar tana cewa a zauna wannan tana cewa a tsaya jama'a mun fahimta Allah sai ya ce manzon Allah ka zalika fadu to kai kuma tun da ka samu wannan damar Allah ya ce manzon Allah ka dinga da'awa mun gane tun da dama yana da implication da yawa da suka dame shi Allah ke da zalika fadu'u saboda rikicin da ke cikin littafin su Allah ke kama da awa tattakin ka tsaya kar kama umirta kamar yadda aka umurce ka wala tattabi ahwa abun kar ka tattabi da zuciyar su yake so wa kul ka ce amantu bima anzala Allah min kitabi na yi imani da dukkan da Allah ya sauka na littafi wa umirtu li a'dila bainakum kuma Allah ya umurce ni nayi adalci a tsakaninku Allahu rabbuna wa rabbu rabbukum Allah shine ubangiji na ubangijinku lana amaluna ayyukanmu na gare mu walakum a'malukum kuma ayyukanku ku ta shafa la hujjata bainana wa bainakum ay la kusumata bainana wa bainakum kuma babu rikici tsakanin mu da ku abin da kuka aikata shine abin da zai kullo muku abin da muka aikata shine abin da zai kullo mana Allah ya tuma bainana wa ilayhi al-masir Allah zai haɗa tsakanin mu baki ɗaya a ranar alkiyama yayi hukunci sannan makoma gare shi baki daya Allah ya ce da manzon Allah inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmihi Allah zai yi hukunci a tsakanin su hukunci irin nashi na adalci wa huwa al-azizul alim lalle Allah mabuwayi ne Allah mai ilimi ne wa tawakkal ala Allah Allah ya ce manzon Allah ka dogara ga Allah jama'a muna fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah innaka ala al-haqqil mubin kana kan gaskiya kololo a fili Allah ya ce abinda kake sai gaskiya ne da da aka halicci mutum ɗin irin na musulunci mun fahimta ko ɗabi'ar mutum ɗabi'ar mutum an gina ɗabi'arsa ne akan tsarin addinin musulunci shi yasa idan dai mutum musulmi ne idan dai mutum musulmi ne ba ya shiga musulunci da munafinci bane musulmi ne duk lalacewansa ba zai iya cin musulunci ba jama'a mun fahimta duk lalacewansa karfa ka ɗauka a bauchi domin bauchi a harkar addini ten tsaya ne eh ka dauka a bauchi kar ka dauka a inugu wallahi ko a amurka yake duk lalacewar sai musulmi ne ba zai iya bari addinin ba jama'a mun gani ba zai iya bari ba saboda ɗabi'ar rayuwarsa an gina ne akan musulunci an gina ne akan musulunci bayi sha'awar ce ya bar addini ko da zai lalace a ce yana waɗansu miyagun ayyuka ɗabi'arsa ba za ta iya fita daga musuluncin ba Allah ya mutane amma duk addinin da ba musulunci bane ba fita a cikin sa ba wahala haka ne ko bai da wahala duk inda mutum ya samu bayani kawai concrete bayani sai fita haka ne Allah ya sa mu dace wani jiya ya musulunta a can masallacin Imam Isa Ali Fantani bayan ya zo ya gabatar da jawabansa na musulunta sai aka ce mishi dubawan Allah mai sunan sai ce suna na Musa sai malam ya ce mishi to ai suna Musa suna ne mai kyau sai ya fara karanta mishi falalan sunan da mai sunan sai ce kai mala tsaya ni fa sunan ne tun da shi ne kristanci ba ni so Muhammadu nake so eh, ce ba ni so Musa ma ni Muhammadu nake so haka ne to addinin musulunci kenan mun gode ma Allah akan ni'imar musulunci mun gode ma Allah akan ni'imar musulunci sai Allah ya ce إن إلا من يؤمن بآياتنا فهم Allah ya ce in na karatu su yi ulmauta kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ba za ka iya jiyar da matattu ba domin kafiri matacce ne in ji Allah. Allah ya samu gaci. innaka la al mauta Allah yake ba iya jiyar da matattu ba wala tusmi'u summa du'a sannan ba iya jiyar da kurame kiran da kake yi idan wallahu mudbirin idan sun juya baya sun kama hanya suna tafiyar su Allah ke za su ba ai kurma kan ko sa kake ba za ka kira shi ji ba Allah ya to balle kuma idan wallahu mudbirin idan sun juya baya sun kama gaban su Allah yake duyar da kai kirar Allah ya ce ba za ka iya da su ba wa ma anta bi hadil umi an dalalatihim Allah ya ce kuma ba za ka iya shiryar da makafi daga dimuwar da suke ba wai ka je da Kano ka samu makafi ta waga guda ka ce idan kun iso Bauchi in kuka bi hannun dama za ku ga wani lungu ta hannun hagu sai ku bi Allah ya ce ba za ka iya shiryar da makafi dole makaho sai ya hada da tambaya in Allah amma ka nusar da shi ka ce daga nan in ka kama hanya za ka yi waje kaza za ka yi waje kaza za ka yi waje kaza har ka fitar da shi inda yake so a ce wa ma'aika jihadil umyi an balalatihim ba za ka iya nusar da makafi daga dimuwa irin ta makanta ba in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina Allah ya ce wanda za ka iya jiyarwa da wannan da'awa ai waɗanda suka yi imani da ayoyinmu hum muslimun Allah ya ce suna masu miƙa wuya ma Allah daga lokacin da mutum ya samu janare gare su na la'ilaha illallah to wasu sai ta buɗe haka manzan Allah ya ta abinci idan mutum ba musulmi bane akwai waɗansu abubuwa da suke iya karɓan abin da ɗabi'a ba su karɓa a jikinsa kun gane magana wanda ba musulmi ba shi ba abin da bai ɗabi'a ta tana iya karɓan kowane ƙazanta ɗabi'a ta tana iya karɓan kowane ƙazanta tana iya karɓan kowane irin dauda tana iya karɓan kowane irin rashin tsari kowane abu shi barakatai ne zai iya karba amma daga lokacin da mutum ya musulunta kai in ka kalli fiskarsa ma sai kaga akwai tsari a fiskarsa wallahi sai kaga fiskarsa ma akwai annuri irin na musulunci sai ga abu kaza zai iya ci ba abu kaza ba zai iya ci ba abu kaza to ɗabi'ar ta fara karban kyawawan ɗabi'u sanadiyar alakarta da sallama wa Allah Allah ya ce in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina ba wanda suke iya jerwa, sai waɗanda suka yi imani da ayoyinmu fa hum muslimun suna waɗanda suka sallama wa Allah suka sallama wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ya ce ina aqamu alaihim aqrana lahum la min al-ardi تجنبهم أن الناس كانوا بآياتنا لا ويوم نحشر من كل أمة فردا ممن يكذب بآياتنا فردا ممن يكذب بآياتنا فهم يضحكون حتى إذا جاءوا قال كذبوا بآياتي ولم يشركوا بها ولم تحيطوا بها علما عما كنتم تعلمون ووقع الامر عليهم Allah ya ce wa'iza waka alƙaudu alaihim lokacin kalmar azaba za ta tabbata kan waɗanda ba su yi imani da Allah ba. Allah ya ce, a karajina lakum dabbatan min al'ardi, Allah ya ce, sai mu fitar musu da wata dabba bayan ƙasa, su kallimuhum wannan dabba Allah ce tana magana da mutane baki da baki, sannan na tsakanu da ayatina la yukinun, cewa ga mutane sun iya ƙini sun ƙi imani da ayoyin Allah. mun gane ko ana daga cikin ayoyi guda goma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nasanta cewa za su bayyana cikin duniya tana daga cikin ayatu sa'a al-kubra manya-manyan alamomin tashin alkiyama alamatu sa'a al-kubra manya-manyan alamomin tashin alkiyama akwai fitowar rana ta yamma manzon Allah ya ce a hadisin muslim to abin da zai biyo baya shine fitowar wannan dabba a wata riwaya kuma yace ko sai dabban in ta fito fitowar rana ya biyo bayanta amma dai annabi yace daga inda kuka ga daya daya to tana fitowa a baya waɗansu malamai suka ce raƙumar annabi salihu ne waɗansu suka ce a ƴan raƙumar annabi salihu ne Allah ya ce zai bayyanar da wata dabba ita ce za ta dinga jin layi layi street a kan titi bakin shago shago to kallimuhum tana gaya wa mutane annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun mutane sun kiyarda da Allah sun kiyarda da hukuncin Allah to hukuncin Allah shi ya tafi muku eh alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama Allah ya samu dace Allah ya ce wa mana ashirin min kulli ummatin faujan lokacin da za mu tara daga cikin kowace al'umma wata jama'a min man yukaddibu bi na, daga cikin waɗanda suke kariya ta ayoyin mu fahum hum na Allah ya ce ana shirya su manya zo su samu kanana kanana su zo samu manyan su kar a tafi tawagan daban-daban Allah ke za mu tara kowace al'umma summa lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya duk zugar ta zo Allah ya sai mu yi fikin sai a ciccire waɗanda suka fi tsananin tsaurin kai ma Allah da mun gani idan aka tara ƴan tsara suka to sai a cire cikin su akwai miyagun su to sai a cire miyagun a cikin su idan aka tara ƴan giya a cikin ƴan giya sai akwai bakakkun ƴan giya ko jajayen wuya a cikin yan giya Allah ce to sai mu kina irin su sun malanan zikanna min kulli shi'atin a kowace tawaga Allah ya ce ayyuhum ashaddu ala rahmani ikiya wanda suka fi tsananin tsaurin kai da Allah Allah ya ce su ma sai a ware sai a musu group din su daban inji Allah Allah ya ce wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan ran da zamu tara cikin kowace al'umma mu fitar da wata tawaga min man yukadibu bi ayatina daga cikin waɗanda suke kayyata ayoyin mu fa yuzauna Allah yake ana shirya su ana kinsa su domin ƴan uwansu su riske su hatta idan ja'u Allah yake har lokacin da za su zo gaba gare mu kala sai Allah ya ce musu kadzabtum bi ayati yanzu ku ne kuka karyata ayoyi na wa lam tuhitu biha ilma bayan ba ku tsaya kun fahimce su ciki da ban su ba kuka karyata rajaman bil gaibi nan ko barkar da bai malam hito bi ilmihi Allah ya ce sun karyata abinda ba su kewaye shi da saniya ma'ana ba su tsaya sun fahimce shi ciki da bansa ba ganin kawai wanda ya zo karatun suka ce ba da su ba suka karyata suka nemo dalilan da za su dogara a wajen ba. to Allah sai tambaye su zabtun bi ayati yanzu ku ne kuka karyata ayoyina walam tuhitu biha ilma ba ku kuma kiyaye su cikinsu da kansu a wajen sani amma za ku amarin ko kuma me ya kuka da ayoyi na idan ba ayyatawa ba Allah ya ce wa waka alƙawlu alaihim bima zalamu Allah ya ce kalmar azaba dai ta afko a kansu saboda zalunci da suka yi fahum la yanfiqun saboda haka ba za su yi magana a gaban Allah ba an tambaye su ba kazzabtum ayati wa lam tuhitu biha ilma amma za kuntum ta'malun ya kamata su bada amsa karyatawa kuka yi bayan ba ku tsaya kun san ayoyin cikin su daban su ba amma za kuntum ta'malun in kuma ba karyatawa ba sai kuka yi Allah ka fahimla yan tikun sai zan suka yi shi ba su mai da martani ba ya nuna abin da suka aikata ya tabbata kansu Allah sai yace wa waqa al-qawlu alaihim bima zalamu saboda haka almar azaba sai ta afka akan su ta tabbata akan su saboda zaluncin da suka yi fahum la yantiqun يكون الله يكسبه لك بس ما كان أجبك الله الله يسامو نفسك توسي الله يسامو الليل يسكروا به والنار Allah ya ce alam ya rau shin bayi ba su gani Allah da annan laila mun sanya musu dare li yaskunu fihi domin su dinga samun natsuwa a cikin dare wannan hara mubsiran mun sanya musu kini Allah ya ce domin su ga tangararan su ga haske su samu hanyar da za su tafi neman abinci Allah ya ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun cikin waɗannan karatu Allah ya ce akwai ayoyi ga mutanen da suke da imani Allah ya ce akwai abin da zai ba su imani su samu takawa da tsoron Allah Allah ya samu dace sai Allah ya ce إلا من شاء الله وكل أتوم عليم إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من صفحة يومئذ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار Allah ya ce wa yau mai yin fakufi sur ran da za a yi busa a cikin ƙaho Allah akbar lokacin kuma da al'amar ya zo ƙarshe kenan e iza waka atil waƙi a kenan e a lokacin kowace kasuwa kuma da a rufe ta kowace ma'aikata da a rufe ta ko yau aka ɗauke ka aiki a wannan ranar za a maka Allah ya ce wa yawma yunfaku fi so, ran za a yi busa a cikin kaho fa a man fi samawati wa man fil ardi Allah ce dukkan mala'ikun da ke cikin sama da kuma dukkan halittun da ke bayan kasa Allah ce za su firgice su razana illa man sha Allah wadda kawai wannan razana da firgiya ba zai shafe su ba sai wadda Allah ya so daga cikin bayan Allah ya samu na cikin su Allah ya ce wa yau mai yin faku fisur ran da za a yi busa a cikin kawo fafazi'a man fi wa su man fi arzi dukkan halittun da ke cikin sama da dukkan halittun da ke cikin ƙasa Allah ya ce za su firgice su gigice su man sha Allah sai dai waɗanda Allah ya so malamai suka ce daga cikin waɗanda Allah ya so akwai irin su mala'ika jibril akwai su mika'il akwai irin su hurin in akwai bayin Allah na nagartattu domin a cikin bayin Allah akwai waɗanda su la ya humul faza'ul akbar لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم الله يكفي وتا وتا وتا لا يسمعون حسيسها دوريا Allah ce su ba su ji ba duriyarta in ka ji yaya ta wajen ka za kamar ana guje-guje Allah ce ba su ji ba wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun Allah yake suna dawwame ne a cikin abin da ransu yake so Allah ya samu a cikin la yahzunuhumul faza'ul akbar Allah yake waɗannan bayi wannan babban firgitin Allah yake su baya imauta su baya razana su baya sa musu bakin ciki la ya'zunuhumul faza'ul akbar wa talaqahum malaika su dai malaiku ne ba su tarbe su hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun suna alkirin ku yau dai akwai abin da aka alkawarta muku wannan shine abin da ku samu yau an muku tanadin sa za ku je ku same shi Allah ya illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya so wa kullun atau dakirin Allah yake duk bayi za su zo ma Allah ne suna makaskanta a ranar alkiyama ma'anan za su zo gaban Allah suna makaskanta babu wanda zai zo a matsayin shi wani ne kowa zai zo ne a matsayin shi bawa ne in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abdan Allah yake duk halittun da suke kuma duk halittun da suke kasa Allah ce za su zo gaban Allah ne a ranar alkiyama a matsayin bayi babu wani matsayi bayan haka babu wanda zai je gaban Allah a matsayin sarki babu wanda zai je gaban Allah a matsayin gwamna zai je ne a matsayinsa na bawa Allah ya sa shi wa kullun atahu da karim dukkan mai za su isa gaban Allah ne suna makakanta wa taral jibala ta hasabu ha jamidatan Allah yace zaka ga duwatsu kai sai ka dauki duwatsun kungare suke kai yadda ka san su wa hiya tamurru marra sahab amma suna narkewa ne irin narkewan da gajimare ke inji daga lokacin da wannan firgiti ya shiga jikin kowa da komai to a wannan lokacin dutse ma sai ya fara zagon ba eh wa al-ard wal jibal fa dukkata dakkatan wahida to haka zai fara lalacewa wa yawma idin waqa'atil waqi'a Allah ta aiki afwa ce ta watar aljihara Allah yake zaka ga duwatsu ta sabu ha jamidatan kai sai kai zaton a sandare dutsen yake yadda ka san shi akan iya hawansa a haura wa hiya tamurru marra amma shuɗewa yake yi irin yadda gajimare ke shuɗewa ma'ana narkewa yake yana zagonyewa kamar yadda kankara yake narkewa yake zagonyewa sun allahi labi askana kula shai allah ke sana'ar allah kenan wanda ya kyautata halittan komai da komai innahu kathirun bima taf'alun lalle allah masani ne game da abin da bai suke aikatawa man ja'a bil hasanati allah ke duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki a ranar alkiyama falahu khairun minha to za a bashi mafi alkhairin abin da da ya aikata yana mun ji duk abin da ka je da shi idan alkhairi ne Allah ya ce sakamakonka za a baka abin da ya fi ka da ka aikata man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun ولنجزين الذين أجرا Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aikata wani nagartaccen aiki namiji ne ko mace wa huwa mu'minun kuma lokacin da ya aikata yana mai imani da Allah Allah ya ce falanuhu yannahu hayatan tayyiba Allah ya ce wallahi za mu rayar da shi da rayuwa mai daɗi a duniya in inji Allah wala nagdi yannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah yace kuma za mu saka musu a ranar alkiyama da abinda ya abinda suka aikata alkhairi inji Allah ka san ma Allah yana gyara wa mutane domin cewa waliman kafa makama rabbi jannatan Allah ya ce wanda ya tuna matsayin Allah ya tuna tsayuwa a gaban Allah ya tuna hisabi ya tuna abin da zai biyo bayan mutuwa sai ya kiyaye dokokin Allah Allah ya ce jannatani in ya mutu Allah ya ce aljanna bai samu bashi bayan Allah ya lissafa daɗin da ke ciki daga kuma sai ce wa min dunihi ma jannatani Allah ke to bayan waɗannan aljanna biyu Allah ke za mu ƙara mishi gyaran waɗansu aljanna biyu Allah ya samu dace Allah ya samu na garbu Allah ya ce man za'a bil hasanati duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki falahu khairun minha to yana da mafi alkhairin abin da yake da shi gaban Allah wa hum min faza'in yawma idin aminun Allah ya ce kuma waɗannan da suka je da kyakkyawan aikin wa hum su din nan min faza'in yawma idin wani irin firgici na wannan ranar alkiyama aminun Allah ya ce amintattu ne ma'ana ba zai shafe su ba Allah ya samu na cikin su wa man za'a bis sayyi'ati Allah ya ce wanda ya je kuma da mummunan aiki gaban Allah tubbat wujuhum fi nari Allah yake to za a kikkifa fiskokin su ne a cikin wuta hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun kai ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun Allah yake kuma a daya musu ba ana saka musu da wani abu bane sai iya abin da suka aikata a rayuwar duniya Allah ya samu dace Allah ya yi بقلب الذي حرمها وله كل شيء Allah ya ce, إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء الله يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا تيوا إنما أمرت إيا كر أبي أك أمرتيني إن من ذن الله صلى الله عليه وسلم أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها نبوتا ما أبنجد ونن جريم مكة ودع الله يميد جريم يزم هرمي يزم حرم كتن وزي دماء أزوك بجيني أشكي باع وأنس أبو بوا دعكي أولي جري ودب ba gare sa ba jama'a mun fahimta shine ma'anan fal ya abudu rabb hadal bayt Allah yace innama umirtu iyaka an umurce ni ne an a'budu rabb hadhihi albaldati allazi harramaha manzon Allah yace an umurce ni ne in bauta ma Allah ubangijin wannan gari na Makka allazi harramaha wadda Allah ya mai da garin ya zama hurumi ya zama harami mai tsarki wa lahu kullu shay'in kuma yana da komi da komi ma'ana mallakan komi da komi yana ga Allah wa umirtu an akuna minal muslimin kuma an umurce ni in zan daga cikin musulmai waɗanda suka sallama ma dokokin Allah wa an atlu alquran sannan an umurce ni yi tilawar alqurani in yi tadabburin alqurani da aiki da alqurani wa an atlu alquran kuma an umurce ni na karanta da al'umma ta alqurani domin su ma su tsira ta duk wanda ya shiryu inna ma ya tabi nafsi Allah ya ce ya shiryu ne wa kansa Allahu akbar jama'a muna ji Imamul al-Qurtubi yace idan kana so ka more tafsirin alkur'ani duk lokacin da ka karanto sura idan ka zo yace ka je karshen suran ka da me Allah ya rufe suran domin galibi duk da ka samu sura to karshe wasiya Allah ke rufe suran da shi Allah yace wa an atlu quran sannan an umarce ni na yi tilawar alqur'ani in karantar da al'umma ta alqur'ani amma ni da, da inna ma yahtadi li nafsihi duk wanda ya shiryu ya shiryu ne wa kansa wa man dalla wanda ya ratsi ya kauce daga tafarkin Allah aqul Allah yace ka ce mishi innama ana al munzirin iyakar aiki na ni dai ina daga cikin masu gargadi ne muzakkir innama anta muzakkir Ya aikin manzo Ya aikin da'awa yayi da'awa amma bai da iko da dama ne tilas tilasta ma wani in. abin da ya kira shi a kai jama'a mun dinga Allah yake wa man dalla wanda ya rafi yake in Allah fa kul Allah ce ka ce innama ana minal mundirin iyaka ni dai ina daga cikin masu gargadi ne iya aiki na kenan Allah ya san da to sai Allah yake Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qul alhamdu alhamdulillah ka dinga cewa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ma'ana kai kirari da yabo ma Allah inji Allah yace domin annabi yace ba wanda yake Allah san kirari saboda yadda Allah yake san kirari yake ma kansa da kansa kirari kuma ai yana san kirari Allah yake wa qul alhamdulillah kace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah sai yurikum ayatihi da sannu Allah zai ta nuna muku ayoyinsa ta nan aya ta bulla ta can aya ta bulla fa ta'rifuna Allah ke za ku gane hakikan yadda al'amari yake sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq Allah yace za mu yi ta bayyanar masayi da ayoyin a sasannin duniya Allah yace za mu bayyanar musu da a kan kansu da kansu Allah yace har sai sun gane addinin musulunci gaskiya ne sai dai mutum yayi inadi ya kin gaskiya da gangan alaka ta tabbata akan shi amma Allah yace za mu nuna ma bayi ayoyi Allah yace sayurihim sayurikum ayatini sannan Allah zai yi ta bayyanar muku da ayoyinsa ba ta wa ta'arifunaha Allah ce kuma za ku fahimci waɗannan ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah wa ma bi gafilin amma ta'malun amma dai ka sani ubangiji ba marabkani ne daga abinda bayi su aikatawa duk abinda mutum ke aikatawa Allah bai rabkana ba yana kallon shi amma dai a tsarin Allah akwai lokaci idan kiyamun laili kake yi akwai lokaci duk abin da kake yi akwai lokaci idan ma saɓon Allah kake akwai lokaci in ma shan giya ne sana'arka akwai lokaci wata ran kana kwanta a kabari za a buɗe wani sabon biyan ma ka nan akwai lokaci akwai lokaci to ishara wannan aya take yi cewa duk abin da ka tasa a gaba kace za ka yi Allah bai rafana daga abin da kake yi ba ma'ana ka yi kokari ka zo ka rike cikin alheri kar lokaci ya cin maka baka dawo kan tafarkin da ka samu tsira ba Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu jama'a wannan shine karshen suratul naml abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon karanta daidai nan gaba wani malami daga cikin malamai musulunci a Sheikh Ismail Idris yakan ce mana duk lokacin da ka zo zaka fassara alkur'ani yace ka yi kokari ka yi kokari ka dage ka yi bincike ka fassara ta kyau da yake gwargwado ya ce duk ayar da ka fassara idan ka wuce ta kuma sai in Allah ya mata nisan kwana ka sake dawowa kanta saboda ka duk lokacin da ka sa ta a gaba ka yi kokari ka fassara ta da kyau ya ce domin in ka wuce ta to kuma fa sai mai nisan kwana ya sake gangarwa ya dawo kanka yanzu a ce an mun je mun sauke alkur'ani mun sake aukowa daga sakara mun dawo suratul namli sai eh, kaga sai mai nisan kwana to Allah ya sa inda muka karanta ya amfani mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka haramun ne a musulunci idan aka ce yau za a ɗaura muku aure karfe shida na yamma karfe shida na yamma yanzu ai bata cika ko saura kamar minti sha biyar to a yanzu dinnan saura minti sha biyar a daura muku aure haramun ne kuke ɗanta ku biyu haramun ne ka taɓa jalanta haramun ne ka taɓa yatsanta saura minti sha biyar a daura muku aure laifi ne a musulunci babu abin da ke tsakanin karbita ita tana halatta gare ka idan an daura muku aure in ba a daura muku aure ba ku kiyaye kar kafin nema ku je ku yi wani laifi ma Allah ta yadda ko an zo zaman auren kuma Allah ba zai saka barka a cikin auren ba ku yi kokari duk abin da Allah yake zai yi ma aure na albarka fa shar'i ne sai in an yadda yace a yi a sha'anin auren Allah ya samu dace haramun ne dauke ta a mashin ɗinsa haramun ne dauke ta a motarsa haramun ne su a kowane irin yanayi matuƙar ba a daura musu aure da ita ba Allah ya samu dace a ba daidai suke ba mana sallan ashen a jam'i shi ne sallah mun gane ko sallan ashen a jam'i shi ne tsakiyar sallah ya fi lada a masallaci na gida su kuma mata gida ya fi lada kan masallaci sai dai inda wata garura to wannan kuma wani abu ne daban amma mutum ya sallar kasam a cikin jam'i a masallaci wannan shi ya fi lada na'am wannan magana a tsoron yi cewa mana da Allah ya nemi a kuma da bayani a kan da ya da su ko kuma wani abin da aka shafa a cikin gida. Na'am. Yake abin da ya faru a tafiya da shi a hoton da suka fahimci wani abu.

bai ci ka'idar da shari'a ta shimfiɗa na tsiya a nemi mai abu bai amfani da shi zai biya a ranar alkiyama haka manzon Allah ya idan mutum ya tsinci abu da bi ka'idar da shari'a ta shimfiɗa na cikiya kan wannan abin bai yi amfani da abun to zai biya abin ranar alkiyama bare yanzu Allah ya sauwaƙe mana hanyoyin cikiya da yawa da ne can waɗanda suka gabace mu ake ta fatawowi da hanyoyin da za a yi da abin da ka amma yanzu agogo ne ka tsinta waya ne ka kai ma saboda karka sa ka ɗauri na kai shi da ido da ba su kace na tsinta ne daga ɗan juma gobe zuwa waje kaza shikenan ka tafi abinka ba magana ya kare ba babu yadda a kuma sake tuhumanka akan wannan abin saboda ka tun da ne yanzu akwai hanyoyi na isar da tsintuwa zuwa ga inda za a yi cikiya wadataccen cikiya yanzu idan kai ne za ka yi cikiya cikiyan ba zai isa ya wadatar yadda a gidan rediyo da a yi wata ba saboda haka muna ba da shawara wanda ya irin wannan tsintuwa kuma yake gudun jafa'i makansa ya ɗauka ya kai inda za a yi cikiya a sanar shi ma ya rabu da wannan Allah ka kai din daga gare shi in kuma ya yi son zuciya ya ɗauki abin ya yi amfani da shi to wannan ya ja makansa amma malamai sun tattauna akan abin da ya ya ba misali naira biyar misali kansir wannan ka ce bari tashin tafi rediyo to wannan sai a samu wani yaro wanda aka san zai tafi islamiya ko na sai a bashi Shi kenan an yi sadaka mashi wancan amma duk wani abin da ka san abin zai samu damuwa wajen rasa abin sannan abin zai yi nauyi ko kuma abin har zai kai mai a taso su kutum da guda ana neman abin to ka kai inda za a yi cikiya a nemi abinsa mai a nemi mai shi a bashi abinsa Allah ya samu dace na wani idan da a babu komi a mutum ya kwanta ya yi mafarki yana saduwa da mace a cikin barcinsa sai ya tashi kawai ya yi wanka wannan babu abin da same shi wanda ya kirkiro sha'awa ko ya yi ta wasa har ya kai ma maniyi ya fito mishi to wannan ya ɓata azuminsa amma wanda ya amfani babu komi kamar wanda ya ci ne ko ya sha da mantuwa ko kana azumi sai ka je ka sai birni da kuma kola sai ka sha sai da ka koshi annabi ya ce ta sha ba komi azumin daidai da na kowa eh. siyar da iyalanta haka annabi mun gane ko amma idan an zo infaki annabi ya fara a cikin hadisi dukiyar da ka dauka ka taimaka aka yi jihadi dukiyar da ka dauka ka taimaka aka yi infaki dukiyar da ka taimaka wa miskinai da sauransu annabi ya ce wanda ya lada wadda ya yi infakin sa kan iyalanka to amma musulunci kullum yana bayani akan karabin hasanan mun gane ko in ga abin da ya taso bi ma'ana ga abin da musulunci ke bukata na taimako ana duba menene ya fi a daidai lokacin da zaka yi Me meye musulunci ya fi bukatuwa zuwa gare shi Kuma ne ko wani mutum ne matsalar. bai da lafiya yana kwanciya asibiti so ana neman taimako a taimake shi sai aka ce kuma to ga wani motsa ta taka shi karkarya shi to sai mu jinkira wancan da yake kwancan tukunna sai mu gaba da wannan emergency a yi kokari saboda a tsaye da jininsa a ba shi jini a ba shi taimako na gaugawa jama'a mun fahimta ba wani nan bayi da abinci muna neman taimako za a taimake shi sai aka ce to ga wani dan uwa kuma motsa ta buge shi to sai mu dakatar da mai abincin nan tunda shi lafiyar sa karau sai mu je ma wadda shi damuwar yanzu ba abinci bane lafiya ne ko saboda haka ko da iyalankan kana so ka ciyar da su in wata bukata kuma ta musulunci ta taso to yanzu kuma ka bar wannan din ka zo ka yi wannan aikin da yanzu ake bukatar su a cikin gaugawa ya fi da ba fa ina bukatar ina magana wani abincin kuma ba su da abin da za su ci ba yawa wannan shi shine Allah ya sa da shi Allah akbar Allah akbar Allah akbar insha Allah a da shigan mu kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan kamar mu yi tambihi sosai akan abin da ya shafi addu'a ma wannan kasan yan uwa babu abin da yanzu yake da tsananin bukatuwa zuwa ga roƙon allar mu kamar ƙasar mu jama'a mun fahimta wannan ƙasan tana bukatar roƙon Allah tana bukatar addu'o'i tana bukatar mu mai hankalin mu zuwa gare ta domin makomarmu da addininmu kuma al'ummarmu da kuma zuriyarmu saboda don Allah jama'a duk wanda ya yi sallah duk wanda ya yi kiyamun ne wajen shan ruwanka don Allah ka saka kannan a cikin roƙon Allah Allah ya zauna da cikin lafiya Allah ya ba mu nishaɗi irin na addini Allah ya kwantar mana hankali mu bauta ma Allah a cikin natsuwa Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu nabiya